الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عزي ثبت الله الصلاة ونشيشي بعامل شوي ولود التبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ هذا كراتين لتافيا منظومة القواعد الفقهية يا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله تعالى كنا صفو دين يا ربيع الثاني 1438 لعد دي صفو كين بوكو صفو بوتاكو يا january 2017 rindar miladiya ne na baiti shiga benici man ga wa kullu shartin lazimin lil aqidi fil bai'i wal nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aqfihi fa batilati fa'lama wa kullu shartin sharatin dondo lazimin lil aqidi wa laban zane jin agreement nan fil bai'i ya bayan wacce wani kahi gangan da to wal maqasidi gangan bi bi wacce na je la ga ko mun na je la dena illa shartan halalat muharraman inda gwa sharaci na ga ramu la jalalli na au aksihi ko matsudu bi ma'ana wa wa alil la jaramu ko aramu la jalalli na ko fa batilatun ga to sharaci ro ci ganyi fa andama daga nan ngole kaidan nan ka'idan kaida yan almuslimuna ala shurutihim musulmi ta ciyan sharatajo illa shartan a halla haraman au harama halala inda wa sharatin da ga haramu lashe halalli kuma halalli lashe haramuna addinin musulunci wa ga zaga jihar alikawali ya zula shi to ya shiga a bil ahadi ya gaji ya alikawali shi sai ci ga awufu biliyon ku da ya gaji alifali she sai ci ga anabi ah, sallallahu alaihi wasallam ga tu munafik salasa alaman ya guta idza haddasa kazzaba mun ga ga ga manwa juzo wa idza wa'ada akhlafa maga alikawli jinwa sha wa luta ya wa idza utumina khana maga mana layu wa laji sai ci maka wabi ahadin layi a ufu ya gaji ya alikawali shi ya ga shi ga bai ga a cewo ko aji bai ga a jiyawo ko a bai ga a jihar kandoci a ca sharati laci ci a so a sharati wuce kan da sharati wuce in la halalli a shi aramu ko aramu la shi halalli asali wuce ino ka'ida mai ino. ya daga ya ce sharaci na shi jana da sharaci na shi jane na ebe na sharaci ya ebe na alo sharaci na shi don sharaci na shi don har yin zawon gizo na da sharaci na shi saya na ma da sharaci na shi batuna sharaci na jana da sharaci na shi jane sharaci na shi jana ga sharaci na shi zagu ba ba su sun wale zana kuna zana shi ne zana laya zanen zana gwanin zane dawa ganin da zane yi ya ne zane yi ebanin da zane yi imi ne zane yi waliyan zagina nan da zane yi wakiliyan bagina tumbe wuce jiki nan wuce wa imi ne ko laji ganewa zanen wiki wuce wa laya zana nunu nan gani bai zane otu a gwakin wuce wuce jiki nan wuce nunu ne ambassador na tunde daga kin doce wani gangan da president ko minister of foreign affairs ya kin na a tundo ne ngo ne ga guba yin ashin good driver mai fa mota na gangani da passenger na a gadan mota ne ngo ne za guba guba guba guba guba guba guba guba na sharati na daga lashi shi na mu cha la amfani da ya za guba ba zaguba ba mai daji gangani duri zalunci da egwe da bi na kuma uga da bwana umala halalli ya ce ci a harama umala haramu ya ce ci a halalli a nan sharatin nage misali bani ya za shi shi gan sule gana kogo wa maryam gai e miki ti bo do ne maga yake mutum maryam na wai wana ga 300 level jami'o ni ga ni ala wa ya ne amma kai ga waji mi shula wai ni nga university jin zo bogo wa be shi ga nga je ni we wọn lo makaranta biya ya yi daji ga wajin wato wajen kala wato ilika wala ji wa ya ka ya risha jikiyo ya risha witness wato e e ni sulemanu yan emaga yaki efo kanzan jeeci kanzan dana kanzan na alikon lata kanin bo gangani bi alandaji na ibabayan maryamu ne na defu kaza wani efo kaza ke de number one alan da ge da ji ga ju ne ga maryam na ngala ni ne amma da ala pa wa fo kaza ga pa o number two ga maryam mu ci unda ya tirin ya university ne university na mu da ne abu number yi goro maryam mu ci ma kuma ga shi mimi mi da dama na mi a gagan ngalo makanta bema mitso mai daji gangani da sharatin na imala alikol na layi goro ya zakaza bai zakaza na shi jiri na adres amada na sigi na shi amada na sharatin na fidu waje fahimta yin ganna eh good wale gan almuslimu na la shurutin ga kiyo ga da wani ko misali banin nan wannan kiyo ga kai gaskiya fi sabilillah eh sai ci na jina haji sai ci gbaku wacce logo wa da jikiyar wadashi sai ci wani da shi sai ci na sukun zai dai sai ci a kunan ga emi dai sai ci a kuna wai wakin wai kunan kaza kaza kaza ya wace ga ma on condition ka mi na sai ci nan ya wani sim ka ji mi guki bo ogun handset na lugba mi láwọn wà bí yóò zòwò gẹ́yẹ̀ dájí káwọn méjì yẹn dáhùn fún nga na lugba mi láwọn wà fi wá kí ọ́. cewa sim card ma ji an dona almuslimu na shi rufi ya za shi shi ga me wa shi mota ga mi ga mota ne kuma wa ya eh, za dane eh, ya zade dane eh, ya zade dane ya zade dane ga wa yan ga shi ga ma shi na to ya shi da na amma on condition bukiyan mota wuce wa mi ya ci fi wani mishirin kafu mishirin ga rato ne ku ko ni ga ya ci lada abu ni ga ci lada be da ni bi ji ebugo ga izini jiya mi ga mota on ti pada mi be chi ebo mi da le chi o ti kun yi sele ti ro ya la ji wo ga e da ji fani ma ko ma ja ma go ngo le sele ti ne jo adi ki o wa di de de kun biya kirke mina annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa shira kun be jabiru jabiru ina ko wa shara wa shtarata humlanuhu mushashara tilade ga ngakijin Eh? Eh? washtarata humlanuhu mun ci gato on condition kan ga kura kun ne yawe be sharati ga ra kun ga milada be kani be zo kan be lan da yawo ma ji ki ma ji amma ganin nan a be shi ci ga ki jo ga yo go we ji ka be nu ge mi ga yawe amma on condition ga ma ko ni ya fali ce ni kawai ga wafi laji sunna biyu ya fali ki bata na waji na biyu Wani daji ngo ne sharatin na ja kila sharatin na ci ya han halalli ya ya ci nga sharatin ne laji haramu dano kuma da ya ci gani har sawukum harsun lakum imeji la ci ya fatu harfakum annashikum kuyo ko auma ila shi shingato eh niga ga eh kaza kuma yawe don ga ku mun zo mu ga dikiyo mu ga shi wato waya la shekafa ya mi yake yake kafa na mi a shi Ama àwọn òkè ẹwọ́ náà wà láàmì náà ọ̀gájọ́ ọ̀dà ṣe wa ọ̀gá ṣe igi ọ̀lẹ́ igi ọbẹ̀ wọ́n lè ṣẹlẹ̀ tí ní ọ̀gá dìkì ọ̀gá yàrá mu lọ́bùn náà lẹ́yìn kan láàánú láwọn kámúrà wà sọ̀kọ́bù ẹ̀jẹ̀ sọ̀kọ́bù lánàá pé ẹ̀jẹ̀ tòzànà kúnà da sauransu ẹ̀fọ́gọ́ ọdẹ mùsùlùmí dé ta tiẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ọkàn ẹ̀dẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ńlá àlẹ́ lè la yàrá mọ́ mọ́ láàrá mu no le tocho to ijaro ke ijaro no albai wa shira ni shishi da kuku a tijaratu ci ke a wace al ijaratu ezulamu maza wala ji ganewa ba e, al ijara wannan un ji hawa run ga yi hawa run ga yi taku eh tawo tawo good so gbani misali za shi ga za ka zama be mi da shago shago mi na na kunci zuko gudu biyu ẹfi wú fún abáṣì nílá jíkí ọ nílá pé zuko amma daga náà wasu a jihar kemi da ya zuko kwasa jama'a mai jino na lashe ogun da sauransu ne sun gutu ta tawaga wajen babu wajen zuko wajen da zuko da na shago ɗe ga shago ɗe e e ga je wajen shago ẹ̀sùn wú ẹ̀sùn níbẹ̀ kan fi gáàgùn ẹ́ wàá pípẹ́ ọ̀dà mọ́sálásí ọ̀dà lásán lọ di ilé ẹ̀dà fún gbogbo ọ̀la kẹ̀yìn ti yí lójí wàá kí ẹ̀ mọ̀ṣe wọ̀ta ṣáàgùn àhárẹ̀bẹ̀ ẹ̀sùn wú ni gáà ké ní ntìgbú ẹ̀sùn wú ni gáà ké ní ntìgbú lọ́kẹ́ ọ̀dọ̀ láìṣọ́ lọ́dọ̀ lásán lójú. wato jiki wato shi wato kyauta shagode da hasubutu gangani bai gafi esu mutu bai gafi gagu ta na jiga shi da ya shagode wato yin kufi mimbo hasubutu a ga kemin teku ko hasubutu a ga ga jiwa shago su wato shi ne ɗan da kuna ku kaba takadar ẹ̀wọ̀n náà jọ̀gá kúnná ọ̀gájọ̀ jíjẹ́ ọ̀gájọ̀ láṣẹ ọ̀gá wúyọ yàmi ọ̀gá ẹja ní ẹ̀sọ́ àdóńdọ̀gádà ẹ̀sọ́ àkàrìṣe ẹ̀wọ̀n náà ní àyàwó náà dubu talatin da biyar. wala jiga da wani ya wani mai wani dubu talatin da biyar maga dubu talatin da biyar wuce laya waya ni ɗan da wabe na da na mai afe ladan ogo na dubu goma nga ce oki nga ce 25,000 25,000 wuce mai so wuce soya wai etan dondo nga gwe ya kana ya wani waya da da wayi ya mi wuce na milan ke shagon cikon ya wato to loje independent ya bayan ne ka ta ji to dan yi cewa ga ta shago na fernin dondo you are entitled to dari biyu dari biyu wuce yanki tiyan gidi lashin waga abi wato lashin ogun kami wato rana lozun ga tuni rajo gengi ti lozun amma gidi dai you are entitled to dari biyu daga kayan shago a bayan ne lole ko a ga ciyar kannin ga da dama na wa biga gan zaka zai lawon tibi na ku bena ya bane daga cabe ne na wa yan nija ya to agree to wani wa kijin ya hmm? yi daji al'ama al'amun doro majiki a yan kutiya ba abun na ba ku ko wale kaga ngole ma reach agreement with no suku wa fedu ve ni mi ni abu kagun be shale ko ni wa ngole agreement no ti ya ma imma lafzi wa imma urfi wa imma shar'i sharati dabu ebe lafazo atala agiri. annon lagun ga ko amma da sharatun urfi sharatu ne kiyo ya urfi ebe custom ko practice so yake mna ji suna wuce ko kemna ji agreement unit na ko ma sharatin shari'a yawo inda sharati yuji ko kuku inda sharati yuji shishi inda sharati yuji wace inda sharati yuji al-ijara alaya maza kwa ya zuji haya kwa ya zuji kwa dogo wani kiyo mutu da shara tuji to shara sharafi na yi banin sagu ji kiyo sagu fulfil amma shara sharafi na ga ala'arli laja ramu ko ramu laja alalli nan wa jiki a yan mun shara ti, wa an jami salibanin nan ya za shi shi wa yi niya mun yayi ni ganci na su kun ce shi da babbiyan da mun gaɓe wa yawa mun daina kinan ga to zan ga cunu kun dudu kiyo eh

تستعمل القرآة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم تستعمل القرآة جاء فعلنا بقرآن كي قرآن wani lokenci wani lokenci waje waje wani kuran to tamalul qura'atu ya ja fanin da qura'in inda mubahani ko eh to tamalul qura'atu inda mubahani ya ja fanin da kiyo ya bai kuno mina luku ke bai aula da tazahumi ko ka kune e ne da ci azun ɗinin ke ya kura yin eyan na ci na zanagan wuwa wuwa wuwa wuwa ya buwa na gwargwado ga proof ne da annashi ko to daga babun na bayin nan zai ni wuyan nan ma ya gafiya da wajiji a ga na waji ne kiyo kun ya hankali wa kuran wajin to waji kuran jinan imma wa ya kaba wa wa zanne yu da wutun wa kaba ta kada no diga na ko a kurijin a kurijin a kurijin a kurijin so ko ayo woro wala ya wutun kaba ne ya hankali a yiri yiri ko gutun wọ́n wọ̀tú kì í fi tákàlẹ̀ gà jíjọ tí ó tọ̀tà lórí lè níní sàdéga dé ní wọ̀ lánà ó yàn kẹlẹ̀ àwọn gáàdì kí ọ nga lánà nẹ́bí tíátíá àmọ́ ha lè ní ẹbọ́ ní yẹn ní bẹ́ẹ̀ làwọn àmọ́ àgbà náà lówó ní wọ́n kí ọ. alákìlá wọ́n lè kí ìnáwó náà alukuraatu awuma nuwe jie. aga to zan doro la bai ruyu ta bo kwa kala ye ga da to le gboro kele zan ji ga ji kiyo nga lo this is part of like quran too nga a ji amfani da ƙurayin abeke aga aji jahili ce zane ji ta ga ce lamari wani zane ji ma ita e dabo yin zane ta ce zane ba au ma zai je kwamfuta tiye wuce wani wa gangan misali zagu ba shi shi zando gan wa gan wulu zando wa gan mu yi sallah zando mi na mu qur'ani ba zando mi na bu jidire wani zando mi na bu mu masallai ta ngo li hali ru ci to ajiji no qur'an wa ju hmm zanda qur'an ga be la na ta a amadi hujja da ya bani Allah subhanahu ta'ala ga yuzi kuna aqlamu ayyuhum yakfulu maryam awul limama kuma limanci ta hmm? ga guba dana Qur'an ba na ilimi sa yirini gani a jira wanda hankali a tofoni amma a ga to doja an domina magan wagan wa jikiyar nga ji liman yin a ga to kura yan eh, eh, doce ayya yan doce ayya ya zace ajila za guba mai be jiwu zandoro gan wu zandoro mini abu ma jiye ne na wa exact da yanu jiye ne wani halilunci ale gan kura a ajin نعم مم. Mm. Mm. dole wani ajili kali nan gwargwado yana wa gaji wani gaji wayo in ga ya ga wuzi a kira da ci gibe ci ya zalunci wasu kwaji wugan Mm. Mm-hmm. abuya kuri yes ngole amma ngole zanaji halikalanci ko na waji kokari yan wuji bitike ziliyan nan wabe zo ta ga zai kuran ẹ̀yìn gbọ̀ngàn ní zamani ní ìjà ṣe èdè twenty six yá ni wọ́n dé twenty six náà àgádà láti six wọ́n náà wọ́n jà ń kẹlẹ̀ àìní mọ́sókún làwọn bàbá ajínrírí mẹ́dẹ́ká umagbègbèjì bẹ́ká description ọmọ yìí bẹ́ká yẹn làwọn bàbá wọn wá sí wọ́n yá ká kọ́lọ̀ mọ́tí ẹ̀yìn rí ni? wuce hankali a ba nan ya nan wuce ya ibe da na yi ya wuce hankali a zandu a mini ba su kuma ne ile yin wuto in ga wa a na cin gani da je kama wajen gana ko wacin wajen ran wuce yi ni ya mini yi a ga kura a jan a cikin awa zai ni hmm. Wunye ga zai yi a ga wọ́n bá tó tẹ̀lé ìlànà tí ó ná lọ́gbẹ́ fúkà òye ẹgbẹ̀rẹ̀ rí yìí so wà kúrá dé èjì àǹfààní bí gábé títí wọ́n ti wọ́n á jù wọ́n tún á ayé amma bincike ɓata da juma laya da ci fa ga ta kallon ga cece ta bi ba wato hali ki ajo na kura ga ajo amfani da yau eh na so bi ene dabore kiyo ngole asali ra da shi ya eh ngo mutbe gana ha kashi wọn zo ebe ne ya ta jito jibe mun tabele to har ta yiyo ko àwọn ga da mo ta ra te za je shi wọn yi ni ya ni ni yujo misali ba ne za je mu to ta ko jira ne ko unde ni to ta ga da zugu no to unde ayi ni guni ya ni ni yujo ebe na ara mu mu sun to na waji ko guni ga no to kira na na jijino e to zui da zio mu ta ga ngwe ti mi ne awa da gaskiya ɓata yi mun na jeji bolo bolo ya wu amma da shari'a musulunci wuce haramu na waji ko kuni ga na suku mu ya ji kura wu la zanu ci wuce la zanu ci sauke to ziji wa sakyo ina ya zakare bai zakare ya wuce ji kura wa a nga ngai na to wai kwano wa ga ga expressly wa da ji wala zai kura ya za ka zo ya ganda za ka zai ganda za ka zai ganda za ka zai ganda ne shikenan wallahu a'lam وإن تساوى الأملان اجتمعا وصيل أحدهما فاسمعا فاستمعا وإن تساوى العملان يتوقع هذا الدمو ijitama awon ta gun ya kan gani wa ila ahaduhuma a ci majin nimi ni ubo fastami a ci tuba gannan ima ne tuguba nga gun ya kan nga ojiga ni ako na wuyiri nina wa majin nimi ni ubo nina to wajen da nan kuke iya to wajen nufin misali bani ngo be tayyatul masjid la raka wuce guba ngo be sunnatul ratiba arrawatib nafila na je zai ji before a jiki nan waje sallah nan gole da ka gbagba ga wajin so mago now na fi lubuyo na waje wa gaga da masallaci wani kemi na sayyati masjid wasu na fi lubuyo ọga da masallaci ngole etun na gani mai tun shi ciwo e, ngole etun yo na biyo doshi na odo su na ndo ro yuli a ga to waga wa ji okunki etun guba dana na na ga to waga wa ji okunki good okunki

daga ba wasu nga masala ne ci tsami si masala ci na tsami nan masala ci na tsami na ga ya ga to eh daga shi ni nan welari lafiya masala ci na tsami na ga ya to eh daga ni laji zuwa eh lasar majikiyar lasar ni shi in wa ga ta surutu lasar gula don yi dojewa lasar wujuzuni eh náà lé káyidá náà tó à ló tún gbàgàgbà zoro yóò yí lásìrìmọ jíjẹ lásìrìmọ yìí yóò dá kàndí àyẹrẹ ká gúnigúni náà wọn mọ ẹzàdé ṣiṣì ní wọn fún ẹ jẹnẹba dẹbi ńlá fún wọn jẹnẹba sálẹ ẹjì ọmọye fún ẹjì mà ṣì ńlá ní wọn fún ẹ jẹnẹba nà gángan níbi ní wọn fún ẹjì mà nà dẹdọjú òun láwọn fún gani. adiyaman na jigan ina ya ci ka'idayen ta dakulu la'amal ya tuju lugu da niyyar da shigo amma da man na jiga a yi zake ibn azumi jinan a ga a wa funuwa jin ma fu kayan ba hadisi ya gusu yan muljima ci wa mu ala kulli mutalimu umma funu funuwa na ba fu kayan ya ba kibo da ba wayan kuntum junuban fataharu wala ko wajiga ne wu a ganin sallan idi da sallan juma yi nga jiki o nga lofo ni ya wuce bata ya tsanda ji suka ida ta yin tasawal amala ni ijtama wa fi wa fi la haduhuma fastami'a sallan juma be sallan yake idi nga lo fweni eh, wa jiki wo wa ji wo wo ga jin je mama amma na waje je mama na kijo o ga zuru ji zane mai liman na wuya diga ji ma ji bo boye bo bo zai diga ji a ji ji na atu Allah wa kullu mashgulin fala yush wa kullu mashgulin fala yushgilu misalu gul marhunu wal musabbilu wa kullu marhunin yanzu kullu mashgulin yanzu na ji yanzu na ji shagala nan fala yushgalu a jiki a yan a loji shagala da yanzu ciwa wanda ga kai da al mashgulu la yushgalu misalu misalu al marhunu ya al marhunu ana ajin ana ajin ranu nan yana aji sofanin wal bilu gari da yana aji finan yana aji wakafunan wadda wakafunan wakafi yana aji endowment nan misali ke rano sofa ni gan za ka zanga to mani dubu biyar zato dubu biyar da ni ga amma wa amma nke na beladu bi alabo na ogada abi cho kuma ci yawo mi asu o ke na dan bona mi gadu ogadu bi alani hanse tiye mi dan mi aji kiyo na la wajin gina fana mi gala du bi awo bi awo na ogada wala hanse ti mi ani hanse ti na igbanu jingina ko hanse ti na ji kiyo wa je ranu wa je sofa ba ne gandan ba ne ga ya ga to hanse ti na mi ada kuma.

daga ranu kan gaga a kun wugancin sai ki na bani waje mashigulu ya ke yi shiga lubiya waje fahimtu ko misali ina ji shishi wajen haila ina ji na jiki nan na ji haila nan ina na haila nan a ke ba gani duniya fatan belun nisa'a fil mahid ya iya da yin zagiji da na yin hailo nabi sallallahu alaihi wasallam daga isna kulla shay'in illa nika e jina ne ga bai na amma ban ki e ba bai ni amma wa jike ban bai jimawi to ba ne ga da ba ne su alfaraji zagi na mashghulun bil haidi wani shagala bi haile wa ke juye mashghulu jin bai jimawi biya tu wa yu mashghulu jin ba da jimawi if sai ka kuna mun ga free from alhaidu nan ko ji gane hu kalmar wuni ko wal musabbal ya kiyo dan gani da yana lati wakafi ne ke wakafi hmm ke wakafi hmm ene ene wakafi ne yi endowment dukiya ne da lati ci ebo amfani al'umma joyin wala da ba su koyin misali bayanin nan waje wo sai wannan waje ganci da zuku wa fiye tu makanta bintin da cikici wa ga wa tutu ya bane waya ya gile na ba wa tutu ya baki ba ya bane lada kawo maga jaje ne amma a ji kuma makanta wannan na aji alawa da yi a da ta adawai an ya ta wayi ligan ajini mu wani mai kiyo mai wakafi ko mai misali ya zashi shi wanda kiyo in ba gwaga ya waki bo ebo ezaja de àǹfààní gangani be lade unjiga ebo ezaja ebo ngula gogo ku ngula gogo tora ko eza ko nga janji la la abi ajugunya goga hmm? ko ezaje lati ti chungo to lati na yan na jungo su ba ta na alala ya zaibe ya kuyi daga masaga abonno ga har bi makwale zai daga ya kuyi bona abi aji to abi ji ba abonno le na kiyo me wakafi wajen yanayi ne wai ka sinu bani kawai zali gwale la shi shi wai mutu inda to ya mila kun kata goyi ba gan da tele tugu gusu wani hmm? da ba ne gida kan yi a zuzo ne da play room da masallaci da library wacce ci ta islamiyya wa gugoya inda ya gina ide gashe ya kuzi tun da zan layi kan zan lo layi kan zan nan ko yin daga abu har biyu sai gina ide ga ya kuji shi bonan a ci musulmi a zane na dan na nan ba babu na ta ji kiyo a ta dan a ta liya ta abunno wa ma business yan kamfani da ci fashi ban da to 10% ne le yan kamfani won wuci nan ga gina fulu bi aba la shengi a gina ta la wofi kila la ya wata resources don da ga yan makanta jo ma mai islamiya wa bi gugu yana sai wa kasu kuranu. don gani da tarbiya wa gina mai yawai amanna wato yan nan na wajen da na wajen musu ko kawai ga jin haji ne juwa shi a gaji kimo wanda nini ya guba shi na gwanin wakafi wato yan na nawa yi wakafi da hannafa fan waje mashigulu da wakafi ya ni wa kuwa ko kuma shiga ya guli wa rabiyo ya e bugo wa bizi da wakafi ya ni wa kuwa wa ma lutwara ko la shiga ne wa na zagu za mọ́tò zakanzan wọ́gájọ́ túbà ni daga kájíjọ́ wọ́gájọ́ bẹ́ẹ̀ lo tuya ba tuya ni daga fún mutu lọ lo fi guni daga fi daga fún mutu lọ lo fi guni daga fi ná wọ́n ti wà gọ̀gọ́dù wíwú. zanna mashigulu ani ga zuru ji zanwe ti bi gundu lo tun tuya wuya al mashgulu la yashgalu ko aji fahimtu wakafi eh, eh, ya ce ladawo wani almarhu a ranu ganci masu kunshi kiyar eh, eh so yan wuce na wallahi wace wallahi za ki shi yabo yana majoyi na hannun gai kiyar gai ranu a kiliyani? Allah wa ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا ومن ذن يؤدي ngaji an akhi ke julugwa wajiba ne ke wajibi na lahun thank you lahun ruju'u wanda kiyo wanda hakkin wujabuji inna wa yu taliba hada kin ga ide ni ga wani jiki nan ga wani wuna misali wani lemi gangan be man salisi na wani lemi gangan be man salisi ti da zuku ewe fitila ne pama ye jiki o ne ya ke ba ne pa ci ci bi a ci bi o to ewe fitila en ba dubu biyu wafe ladubu da kin ya dufo mu ga ah ba da salisu ba mu da gun da wani wato ga 1000 jikiyo mayayu wafe la 1000 wafe la bi 1000 yawa no wafe la maya ne pato a cikin bana a madada amma da tuke ka e bili ko a bili layawe da stamp ide na kaba wani wa ma ji photocopy wala ba da yin e boye bu fondo cho man salisu gashin ganji zunwa ga kiyo waji bayani wace ago 1000 na juyi eh, waki bu waya yayu wa man yu aji an akhihi wajiban ga ne ga lotu ye ne wajibi ta tiye ye ji ugbo na wace jiyu na lawun ruju waje niyan le ko don na wa budon na wagoyon ji inna wa yu talibu ga ga shi na misali gbanin na an ba ta za. eh onígbà tàwa wọ̀ behalf of him kọ́ misali bá ní ẹ̀dá bẹ́ ṣiṣì wọ́n lè ní gángan níbi oyin inu lè inu inú di kí inú ọ̀rọ̀ ọkùnrin kan lọ náà kúdà bọ́ọ̀ mú dán àgúndẹ̀ ẹ̀kọ́ sáré ọ̀gbọ́n ǹdẹ́dẹ́ mọ́ta bọ̀ ẹ̀ṣin ẹ̀kọ́ ta asibiti da ga asibiti da shi da be da shi da be da shi da shi glove be da shi da be da shi da shi padi be da shi lufuka be da shi cibe kazo da shi cibe kazo she kan she fuwa mu kazo jinna jinna jinna ka mi dan wuci mi na ta ga wutu bi ga ni amma jani re sun rubo to ba ni wani futawa ya wannan wadi zirga zirga bai ne dubu shida nawa ne wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ruju inna wa yutaliba un gashi un gabo ga waji kiyo agoyo agoyo oju baga go ga tare mu ko ko والواضع الطبعي عن العصيان كالواضع الشرعي بلا نكران والواضع الطبعي عن العصيان كالواضع الشرعي بلا نكران نوى الواضع الطبعي alaikum salam ga walwazi tabi yanne kan zaɓe bayan tabi'o ani le siya ne kele filuwa nan kalwazi shar'i jeji wuyo de kiyo bene ke ka zai bayan shari'a na bilanin kura ne na manyan ganna na dabuwa alwazi'u na kuma saran wai lari walwazi utobi anil isyani kalwazi ishari ibila nukurani wa ne ga alwazi ush alwazi u no ne ku ne ne laza ji kyamani man ene laza ya baya ene ne za sugu ene yele la kpe abe yene ngo ni ebe to bi e kula jan ara mu ne bo ti bo ebu gwa to ebu la al khairu biya ebu le gun tu ya bu ya za ko lọ́tọ̀ déédìí rẹ̀ bẹ̀ tó ẹni kí ọ ẹni rẹ̀ là kí agẹ́gẹ́ níbi èdè ebe ẹ̀tọ́ ṣẹ̀rí ọ́nẹ́. sai shi dabo yuhilu lahum at-tayyibatu harimu alaihim al-khaba'is at-tayyibatu fakula jalalli al-khaba'is mutai laji ke sai laji haramu ko laji ganewa utu kawai gane yake nuna je wuru nan in shi lan son yin da kwakwami sai hankali ba wani ta tabi o wale da ndoci yayi a baya ndoci ko so wale gan baiti buruganci walhamdulillahi ala tamami fil badi wal khitami wad dawami thumma salatu ma kalami shayin ala nabi wa sahbihi wa tabi'i go alhamdulillahi ala tamami yije bu ya te ki ne ga gumina fil badi daga chabaye go wal khitami pe zoba wad dawami to har da wumi in ma'ana to continuously in ma'ana yi jiya buya to yaci cabo yi jiya buya to yaci yanzu bai jiya buya to yaci kannun do sun ma salatu kaga ci ma salatu ma salamin bamba da aminci shayi in na gashe ba nan na nabi ulu tabbatu ya nabi wa sadi to sahabu shi wa tabi yanda to gashi tabi ne wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك wa إليك katun manzumatu na giba wa dona ba ne ga ji daidai na sai ci ala duya ba ne ga cin bici na bai ga yaye na bai ga ji fasara wanci luwa na bai tuntuben baki na bata bici cin wuyo bai ja ci daga bayi ba sai ci fa gangani biyi mana kalita na limamu sa'adi sai ci guyen wuju gafara gaskiya fi sabilillahi man shi dambu na yi makanta gaiwa gan ɗi ilimi zunzuru ta karafi ya ta si mawuci ya ba ce zuma gwano alam al’imamu sa'adi da mini man wuce yau a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi al ibn al-qayyim ibn taymiya muhammadu lamini shinkiti gaskiya man na zunzurutu ya ilimi wufi babu wufi litafi ajo na ma ka e gangwe ti o e gan to do kwa wa yo ama eh de faida saro wallahu ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu